رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم tasowar kungiyar burjiyawa فصل الكتاب الذي يظهر من تتبوي كلام أهل العلم abin da yake bayyana daga bibiyan maganganun malamai ma'abota ilimi lallai aƙidan irja ya kasance ya fi mataki guda biyu ne wato alaƙa tsakaninsu kusan ma za a ce babu shi an gane tsakanin ƙungiyar murji'awa na farko da murji'awa na biyu ba masu da wani alaƙa an gane wani ku a malamai suna ambatawa cewa lallai kidan irja a farkon al'amarin ta kana ma shajara na sahaba ya kasance cikin magana ne tsakanin abin da ya faru tsakanin sahabbai magana ne na abin da ya faru tsakanin sahabbai na rikici na al'amarin Usman da Aliyu da Talha da Zubair wannan hum la yatawallawna wa la tabarra'una minhu cewa wato shi su ba za su jibince su ba ko ba za su yi bara'a gare su ba masu wannan ra'ayi zuwa kira murji'a a wancan lokacin an gane rikicin da aka samu tsakanin ainihin mu'awiya da ali bin abi talib idan ka ce su sahabban da suka zo suka ce su gaskiya ba sa son shiga cikin fitina din su ba za su goyi bayan ainihin kowane bangare ba sannan ba za su soki kowane bangare ba to sai ana kiransu a in ka tambaye ka ce su a cikin bangarorin nan guda biyu su wane ne suke da gaskiya sai su ce al'amarin su na wajen Allah an gane sun ki yadda su ayyana mai gaskiya cikin bangarorin daga mara gaskiya sai suka yi tawakkufi to wayannan za a samu suna murji'a amma wannan ba na ba ne murji'a ne min haisun lugha an gane su da wayannan masu gudun fituna, ne ba suna da wani akida bane daban na'am wai za a dakatar da al'amarin zuwa ga mahaliccinsu suna ambatawa wai lalle farkon wanda ya tafi zuwa ga wannan mazhaba gimal ya kutsa cikin wannan zurfin tekun shine alhassan bin muhammad bin ali ya ki shiga cikin fitina don baya son fitina cewa ya rubuta wannan wasiƙa zuwa ga birane na musulmai yana kiran zuwa ga wannan tunani zai dai an rawaito cewa daga baya ya yi nadama sai akan wannan magana ya janye daga wannan magana hakika baban shi muhammad bin hannafiya ya tsawatar da shi cewa yanzu wannan rikici ka ce yanzu wai al'amarin na wajen Allah ba a san mai gaskiya daga mai kuskure ba ka janye daga wannan ra'ayi baban shi ya tsawatar da shi sai yayi da dama ya janye a lokacin da wannan labari ya kai gare shi shi baban sai baban ya kira shi ya mishi faɗa eh saboda magana zai iya janyo lawazim albatila shi dan shi dan ba yana da wata manufa bane shi dan yana yana tunani ne baya son ya shiga cikin rikici a gane kaga in ma zai shiga cikin rikicin haka ma sai goyi bayan gidansu ne kama bai goyi bayan gidansu ba sai ce wa'annan masu faɗa al'amarin su na wajen Allah ba zan ce ga mai gaskiya ba ga mara gaskiya ba al'amarin su na wajen Allah da sai abin shafi wannan magana naka zai iya janyo wasu lawazi an gane a ce mutumin da ya ce an san mai laifi ne ko ya yi kuskure sai a ce al'amarin shi na wajen Allah ba za a iya cewa ya yi laifi ko bai yi laifi ba an gane dan irin wannan kaga magana da ya faɗa shi yana gudun fitina ne to amma kuma abin zai iya janyowa zuwa ga kaga yan bid'a sun shiga cikin abin sun yi wasa da al'amarin har sun gina aƙida cikin sa kuma haka aka yi sai da yan bid'a sun suka mai da abin wani abu suka isin baɗin aƙida daga cikin nan wajen eh, eh zai iya janyo lawazin masu haɗari ko da ke Allah shi ya fi sani fa'ida al-islamiyya wato sahibul firak wal mazahib al-islamiyya ya ce Allah ya masa rahama wato shi mazhaban murji'awa ya taso a cikin tsakiyar sabanin nan na siyasa a ƙarshen kai a ƙarshen sabani na siyasa da aka yi wanda ya huru fitunan da ya huru bayan kashe Usman bayan an kashe Usman kuma aliyu kuma aliyu radiyallahu anhu aka nada shi ya zama to shugaba hmm. a lokacin da mabiya aliyu suka kasu saboda yardan aliyu ga take eh, aliyu lokacin mabiyansa ɗalibansa sun kasu lokacin da ya yarda da take wato sun kasu zuwa ga khawarij da shi'a ya kasance kawari suna kafirta aliyu saboda ya yarda da hakim a nasu ra'ayi suna kafirta mu'awiya wal qa'iluna kuma suna kafirta ƙa'iluna bi hakim masu ra'ayin hakim suna cewa la hakama illa lillah ko la hukuma illa lillah suka ce ya za a yi a ringa hukunta mazaje a cikin addini tunda aliyu ya yi da sake aliyu ya yi ridda shi ma muawiya ya yi ridda an gani to amma su shi'a ba daga cikin akwai mai kafirta ababakar da umar da usman balwa kafiruna man nasaruhu man nasaruhu kai suna ma kafirta wanda suka taimaki abubakar da umar da usman duk bangarorin guda biyu da khawarij da shi'a suna kafirta banu umayya kowane bangare kawari na kafirta banu umayya su ma shi'a suna kafirta banu umayya duka suna tsine musu sadda yi anna alal haq kuma duk bangarorin guda biyu da kawari da shi'a kowanne yana da awon yana kan gaskiya cewa su kaɗai ne suke kan gaskiya suna da awon wannan cewa duk wanda ba su ba kafiri ne su suna ganin duk wanda ba su ba yayi rida kuma yana cikin bata wanda yake bayyananne to wannan shi ya zama shi ne sababin tasowar murji'awa na hakika din su murji'awa sun ga yan shi'a suna kafirta ainihin aliyu da mu'awiya yan shi'a suna kafirta mu'awiya da bani umayya su kuma yan kawari suna kafirta aliyu da mu'awiya gaba daya har da bani umayya din su kuma wa'annan yan murji'a ba sa jin daɗin abin da yake faruwa sai suna so su sulhunta tsakanin bangarorin guda biyu wato wannan shi ne sababin tasowar murji'awa suna so su yi sulhu ga duka ba sa so su kafirta wani bangare daga cikinsu suna so su ce duka na da imani duk bangarori biyu suna da imani cewa al'amarinsu gaba ɗaya yana wajen Allah eh domin dukan su suna shaidawa Allah ilaha illallah irin da awanin ikhwanul muslimin dai a gari kaga ikhwan tana so ta tara duk kungiyoyi ta tara shi'a da sufaye da yan kalakatu da yan kaza ta tara su karkashin tutanta sai ta ce maka dukkan gaba da duk wani musulmi dukkan mu gaba ɗaya musulmi ne bambanci dan kaɗan ne kawai bai ta kara ya karya ba dukkan mu gaba ɗaya muna shaidawa Allah ilaha illallah kuma mun yarda da alkur'ani duka mu gaba ɗaya qur'ani ne littafin mu duka mu gaba ɗaya musulunci ne addinin mu duka mu gaba ɗaya muhammadu ne manzon mu duka mu gaba ɗaya alƙiblan mu makka ne to akan me za mu rika sabani za ka jahili wanda ya dan karatu kaɗan har ya gamsu gaskiya ba mu da wani sabani kawai sabanin ɗan da ce sabanin wani reshe ne furu'a ne ba wani usul ne. a gani kamar aka fara gaya ma bambanci tsakanin ta kai mamaki tsakanin shi'a da ahlus sunna akwai bambanci mai yawa maganar cewa wai alƙibla mu ɗaya ne duk an ji wannan amma yaya aqidan su game da sahabbai yaya aqidan su game da Alƙur'ani? yaya aqidan su game da matan manzo Allah duk ba faɗa ba an cewa wani ɗan furu'a ne ɗan kaɗan? na ba ta gani to su ma haka wayannan murji'awa ke cewa suna cewa duka gaba ɗaya? suna shaidawa Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to da ko haka ne su ba kafirai ke ba? su ba mushrikai bane duk bangarori guda biyu A'a, su musulmai ne wato za mu dakatar da al'amarin zuwa ga Allah Allah wanda ya san sirrin mutane kuma Allah wanda zai musu hisabi a kanta hakika wasu jama'a daga cikin sahabbai sun shiga wannan hanya suna so su yi sulhu tsakanin bangarorin guda biyu wato su wa'in sahabban su matsalar sun kyamaci jayayya ba san jayayya rikicin ne ba sa so sai suna so kawai a daina magana kan aibanta bangarorin guda biyu kawai duk bangarorin guda biyu muminai ne sun yi kalmar shahada sai sun yi kalmar shahada to kawai al'amarin zaɓen wa Allah kawai kaga wayannan su 'yan sulhu ne a gane shi sulhu in za a yi wani lokaci aka dan manta da laifukan mutane domin a sasanta to su suna so ne su ta su ɗauki wannan matakin. sai suka shiga wata hanya bantacciya har fituna ya kwaranye sun yi haka ne saboda fituna ya kwaranye su ba wai suna da wata aƙida bari a fahimci wannan ba su da wata aƙida ba su da wata ra'ayi ba su da wani ra'ayi na'am na faqalu faqalu bi imanin jamil wato su suna da ra'ayin cewa duk bangarori guda biyu suna da imani kuma haka ne aiko duk bangarorin gaba ɗaya suna da imani wa eh, inna ba'dhum suna ce lalle wasu sashe daga cikin sun dace wasu sashe kuma sun yi kuskure ta inda kuma mu ba za mu iya ayyana wanda ya dace ba daga wanda ya kuskure wal wa amrahum ila Allah an gane ko sai mu dakatar da al'amarin zuwa ga Allah Allah shi zai musu hukunci su dai suna so dai a daina aibanta juna a nan duniya an gane zai iya yiwa sun san bai gaskiya a ciki amma kawai sun bi hanya ne na yin sulhu tsakanin bangarorin guda biyu wato farkon tubali tushen farkon tushe na wannan kungiya ya kasance tsakanin sahabbai fi fagal awwal a zamanin farko Wa'inda suka hannu su kutsa cikin fitina allati kana waqa haula wanda wa'annan suka afka irin su Abubakar bakar al-ansari da irin su abdullahi bin umar da imran bin hussein an gane ku su wa'annan ba sa son fitina ne sai suka ware ba su shiga cikin faɗan ba an gane to kuma ibn taymiya ya ɗan yi ishara cewa wa'annan da ba su shiga fitinan ba kamar ma sun fi dan annabi ya nuna cewa za a samu fitina tsakanin musulmi in kana da iko annabi ya gaya ma wani sahabi in kana da iko ka karya ainihin takobinka ka riƙi takobi na kara ka aikata akwai sahabin da ya karya takobin shi takobin kara ya riƙe in ya sare ka sai kan sai ya karye a gani saboda manzo Allah ya nuna in fitinan ya zo kada ya kuskura ya kutsa cikin abin da fitinan ya shafa so saboda akwai sahabban da suka mai irin sa Abdullahi bin Umar da ire-iren su da irin sa Abubakar al-Ansari sai ki shiga cikin fitinan saboda wasiyar da manzo Allah ya yi game da al'amarin an gane ku ku shi ne ibn tamiya ya ishara kamar su ka da a ce duk an koma haka da al'amarin ya huce misali bismillahir rahmanir rahim idan ɗalibi ya gajiya daga neman ilimi jarar alhali yana saurayi mai ƙarfi duk dai mai ƙarfi ko kuma cikin lokacin da yana da faraga yana da dama yana da dama cikakke da abin da ya kama da wannan fa kaifa ya kadiru alaihi yana yad'u yaya zai samu ikon neman ilimi lokacin da ya rauni ya zai iya wa yakbur lokacin da ya tsufa in ya tsufa ya za ya samu neman ilimi ko lokacin da ya lankwashe ya fara tsufa ya lankwashe misali hazarahu an yubadira bil ijtihad kai wajibi ne ga ɗalibi duk lokacin da ya halarto masa ya dage da neman ilimi ya dage wato ya miƙar ya tsayar a cikinsa ya tsayar da abin da ya waje ba kan shi kada ya waiwaya zuwa ga lokaci na biyu ce nan gaba zan yi nan gaba zan yi kawai duk abin da ya same shi yanzu ya yi shi yanzu kada ya kuskura ya jinkirta a'a ya yi gaggawa ya yi shi yau din nan domin lalle aibin aiki shine taswir saufa af'al saufa af'al wannan shine aibi na aiki wannan shine abin da malamai mutane yi ijimai a gare shi gaba ɗaya cewa taswir din nan shine aibin kowane aiki ma'abota duniya da ma'abota addini duka suna aibanta taswir har wasu ma suna cewa talaka dan lokacin shi ne shi talaka shi ne dan lokacin komai yana yin shi ne akan lokaci an gane baya dauko abun abun yau yake zai yi shi jibi ko gata jundun min da iblis shi taswif kamar yadda wasu daga cikin magabata suke faɗa rinjina ne daga cikin rinjinan iblis a gane sojoji ne daga cikin sojojin iblis da zarar kana cewa zan yi zan yi mutum ya gano cewa yana cikin kuskure ya gano cewa yana cikin bid'a ko kafirci sai ce insha Allah nan da wata biyu zan tuba kafin wata biyu Allah ya dauki ranka ko insha Allah nan da lokaci kaza zan daina kafin lokacin sai Allah ya dauki ranka baka cimma burinka ba ko insha Allah zan fara neman ilimi nan da lokaci kaza a gani sai ga mutum ya nan gaba kuma ga lokacin ya zo bai ma iya neman ilimin ba shedan yana ingiza abun gaba ne domin ya hana ka neman ilimin ko ya hana ka cimma burinka wato al'allama ibn qayyim ya siffanta at-tasbih da cewa inna ra'sal mun ah, inna lalle buri zan yi kaza gobe zan yi jibi zan yi gata a gane shine jali na ainihin tablisi in kana so ka yi tablisi wato ka talauce kada ka cimma burinka to ka ringa dogon buri gobe zan yi jibi zan yi gata zan yi da wuya ka cimma burinka Wato إسحاق قال قيل لرجل ce من أهل الكيس واتو أبي إسحاق يأتي أنت موني متن دقى قبيلة عبد القيس أوسي aka ce mai ausi yi wasiya ana ce izaru saufa ka yi taka tsantsan daga saufa ka yi hankali daga cewa da sandu zan yi gobe zan yi gata zan yi kifta zan yi ka yi hankali da wannan iyaka wata zi wato hasan basari allah ya basara ma yana cewa ka shaidinka da taswifi. kai kawai ka san yininka ne kawai kana tare da yininka ne kawai walasta da gadi ba ka tare da gobe yanzu ka sani ko baka ba bai zai faru gobe ba ka sani ba idan ya kasance gobe ka ne bi gadin kama kun tafi yau ka kasance a cikin goben kamar da kasance a yau goben ka yi sauri ka yi abin goben idan har goben ba naka bane ma farar da yau ba za ka yi nazama ba akan abin da kai sakaci a yau No. المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما shin ba su gani ba an na kalakna lahum cewa lallai mun halitta musu mimma amilat aidina daga abin da hannayen musu aikata mimma amilat aidina daga abin da hannayen musu aikata mun mun halitta musu ne an aman dabbobi na'am wal jawab an yi ayat ma huwa zahiru aya menene zahirin wannan aya din menene hakikanin wannan aya hatta yi ayat sura fal anu har ma a ce wai an juyar da ita daga hakika me hakikanin wannan aya biyadi shin za a iya cewa zahirin ayan Allah ya halicci dabbobi da hannunsa kamar yadda ya halicci dabbo yadda ya halicci annabi Adam da hannunsa ko kuma a ce zahirinta Allah ya halici dabbobi kama kalaka gaira kamar yadda ya halici wasu su biyadi Allah bai halici dabbobi da hannunsa ba sai dai jingina aiki zuwa ga hannu a gane izafatul amal ila yad jingina aiki zuwa ga hannu ana nufin ma'abocinta ma'arufin ga luga an san shi a lugar larabci allati nazala bihal qur'an al-karim wanda qur'ani mai girma ya sauka a gare shi amma alqaul alawwal fa laysa huwa zahirul lafaz amma magana farko ba shine zahirin lafazi ba saboda fuska biyu au adu ma annal lafaz la yattabihi bi mubtada lisan al-arabi lallai lafazin baya hukunta haka lafazin baya hukunta haka da hukuncin harshen larabci wanda qur'ani ya sauka da shi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum abin da ya same ku na musiba ai ya same ku ne saboda abin da hannayen ku suka aikata aidikum da yadda yake cewa zaharar fasahar fil bar wal ma bima bar aidin nas barna ya faru a cikin tudu da teku saboda abin da hannayen jama'a suka aikata aidin nas shi ana nufin hannun mutane ne kawai ke aikata barna eh duk abin da ya faru na musiba kawai ba bar aidikum saboda abin da hannayen suka aikata ne wani bakin shi ne ke aikata ba hannu ba wani kafan shi wani farjinsa zai je yin zina shin zina hannu ne kama Allah ce wa ma asaba kun min musibati fa bima aiki ku. sai abin da ya same ku musiba saboda abin da hannayen ku suka aikata kaga anan wajen kenan duk wani musiba wanda ba hannayen bai aikata ba matsala kenan musibar da Allah zai mana azaba shine wanda hannayen mu suka aikata haka abin yake kaga anan wajen an ambaci hannaye ne ana nufin me ana nufin duka gaba daya an gane wannan ko wannan itlaqul juz'i ne wa iradatul kull an yi itlaqin juz'i shine hannu ana nufin duka gaba daya wa an fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar fi sabilillah kada ku jefa hannayenku zuwa ga mai halaka dama hannu kadai yake jefa zuwa ga halaka ko ana jefa dukan jiki ne eh? dukan jiki ko zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bi lil abid wannan saboda abinda hannayen ku suka aikata kuma lalle Allah baya zaluntar bayi kenan hannaye kadai suke aikata laifi annabi ya ce kowane dan adam an rubuta mai ka san shi na zina ido yana kallo zinan ido shine kallo zinan baki shine magana ka magana da budurwa ku haɗa a waje kaza za a kambare misali sannan zina na ainihin hannu shine tabawa idan mutum ya taba budurwa yana wasa da ita yayi zina hannu zinan kafa shine mutum ya taka zuwa ga wajen da zai yi sabo sai ce wal farju yusaddiqu zalika kulluhu aw yukadibu eh wal farj wato farji yusaddiqu zalika kulluhu aw yukadibu wato farji yana gaskata wannan kullahu dukkan shi ko ya karyata shi bi ma'ana in ma ya yi yayi zinan ya gaskata ko kuma ya ƙi yadda ya zinan ya ƙaryata kaga shi kenan kowace gaba tana da irin kasan da take yi na me yawwa wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu la anhu mas'ula ashe ido ah, da kunne da tunani na zuciya ko wanda yana da gudunmawa wanda yake bayarwa wajen sabon Allah haka ne kama wannan ayan sai maganar zuharar fasahar bil bar wal bahr bima kasabat nas liyuzika mun ba da lazi amin saboda ya dandana musu sashen abin da suka aikata ya yarji'un ko Allah za su dawo eh Allah ya ce wannan saboda abin da hannayen ku suka gabatar wato shi manufa a nan wajen shine abin da mutum ya aikata shi karan kansa ba wai hannunsa kadai ba eh da abin da ɗan adam ya gabatar ba hannunsa kaɗai ba idan ya aikata shi ba da hannunsa ba ko da ya aikata ba da hannu ba amiltuhu biyadi in an sa ba'un bi amiltuhu biyadi kama fi qawlihi ta'ala fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim azaba ya tabbata ga wayannan masu rubuta littafi bi aka sa harfin jar bi aidihim to wannan wato ya nuna da hannu ne da hannu ne misali hakikatan sannan sai ya ce wannan daga wajen Allah ne fa innahu yadullu ala mubasharati shay bil yad wannan yana nuni akan mubashara na abu da hannu mutum ya runguma abin da hannu ya aikata a gani ya iblis ma mana aka an tarjila lima kalaktu bi yadayya ya kai iblis me ya hana ka kai sujada ka lantu bi da abin da na halitta da hannaye na an gane kaga Allah ta'ala ya halicci annaba Adam da matar shi da hannayensa masu albarka an gane to wannan an yi amfani da ba'un to shine yake nuni akan nafsi ne cewa wato da hannu aka yi Allah yana da hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba you. kaga shi ɗalibi na aƙida dole sai ya sai ya goge sai ya yi karatu sai ya san luga da kyau in ba haka ba wasu abubuwa sai ya yi kurakurai na eh ta abin so eh abin da rai bai so wanda zai iya dagula mai lissafi ya kawo mai damuwa da bakin ciki amma ba lallai bane ce duk abin da rai bai so wani lokaci rai bai san abu na alkhairi ne kuma akwai nan da abu alkhairi ne ko baya so kaga ba za a kira wannan abu musiba ba eh akwai naqasu min al-amwal ai akwai naqasu min al-amwal wal anfus was samarat Thank you. oh na gane maganar ka Allah zai jarabe mu da wa'ansu akwai akwai jaraba wanda Allah yake yi haka nan kawai domin ya ƙara maka imani akwai jaraba wanda Allah yake na saban Allah eh eh mutane sun yi saban Allah Allah yana so ya azabtar da su kan wannan sako sai ya jaraba su na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم أن baya halatta na wajen yake baya halatta mu ayyana wani mutum daga wanda yake daga wanda yake eh? walam yanzu an na kula ha za mu mu la'azar musulmi baya halatta mu ce wannan yana lizintar da tsinewa musulmi a gari wannan baya lizintar da mu ce wannan yana lizintar da tsinewa al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam a siddiƙin ko kuma wannan yana lizimtar da tsine ma siddiƙai ko kuma salihai a siddiƙ salih wato domin ana cewa siddiq mutumin kirki ne eh? wato siddiqi da mutumin kirki mata sau da ranar mu san da wa'annan ayyuka suka faru gare shi yamna umin luhukin wa'id ba makawa a samu wani mani'u wanda zai hana aukuwan wannan kyacewa in an kama siddiqi mutumin kirki sai ya aikata wani abu na sabo wanda sabon ke hukunta tsinuwa to ba makawa dole ne za a samu wani mani'u wanda zai hana wannan tsinuwa ya aiki a gare shi tare da tsayuwan sababinsa yusabu annaha mubaha ila fa fahala hadhihi al-umur fa fa'ala hadhihi umur sai ya aikata wayannan al'amura wato ko kuma fafilu hazi umur min man yahsibu annaha mubaha aikata wannan al'amari daga wanda yake tsammani halal ne a gani ya aikata abin tsinuwa amma shi ya ɗauka abin halal ne misali kamar wanda ya sha giya daga cikin sahabbai ko ya halarta shan giya ya ɗauka shan giya halal ne amma ya ɗauka cewa ma in kana da imani ka sha giya zaka samu lada misali kaga wannan ya aikata saboda ya ɗauka cewa abin halal ne amma kuma shan giya yana janyo tsinuwa ko to yanzu tsinuwan zai hau kan wannan mutumin kaga ya aikata abin da yake haram kuma ya halarta shi wanda a ka'ida ya kamata a tsine amma saboda yana da ainihin uzuri na bai sani ba yana da uzuri na tawili ya fahimci abin amurde ayin qur'ani ya fahimta ba daidai ba ina ganin ba za ka a gaya ma umar bai tsine shi ba sai Umar ya yi mishi bayanin tukiwon ayan ya yi mishi bayanin tukiwon ayan sannan kuma ya yi mishi wa'azi cewa ya janye daga wannan ra'ayi sai wannan bawan Allah ya janye na'am wato in ma ta hanyar ijtihadi ko ta hanyar taqlidi kowa magamacin wannan siddiqin wato gayansa ya zama to nau'i daga cikin nau'i na siddiqin da hukar wa'id wanda wanda ainihin riskuwan ainihin kyacewa gare su ya hannu saboda an samu mani'u an gane wato riskuwan kyacewa ya hannu gare su saboda an samu mani'u wanda zai hana ainihin wannan tsinuwa ya aiki a gare su kamar yadda riskuwan kyacewa yana ya hannu a gare shi saboda ya tuba in mutum ya aikata aiki wanda tsinuwa ya hau kan shi sai ya tufa shin wannan wa'i din zai haushi na tsinuwa ko na kafirtawa ko na fasikantarwa da a gane Allah ya ce wa inni gafaru liman taba wa amana wa amila salihan summa hatada ya ayyuhal lazina amanu tubu ila Lahi, tawbatan nasuha asara an ayyukaffira sayi Atiku. ashe da zaran mutum yayi zunubi sai ya tuba to wannan wa'i din ba zai riske shi ba ko kuma a ce akwai wasu kyawawan ayyuka masu shafe miyagun ayyuka ya aikata aikin da tsinuwa zai iya hawa kanshi sai ya zo ya aikata wasu kyawawan ayyuka wanda za su shafe wancan mu abu manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ittaqillaha haythu ma kunt wa addi sayyi'ata alhasana tamhuha wa khaliqin nas bi qalbi kulli hasan ka biyar da kyakkyawan aiki kan mummunan aiki sai ya shafe shi aqimis salata da rafayin nahar wa zulfa min al-layl innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at kaga kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyawu zalika zikra lil zakirin kuma jirgo kaga da wannan kenan wannan bawan Allah kila yana da ainihin Hassanat da za su iya shafe wannan sayyi'atin da ya aikata ko makamancin wannan نعم والكتابيين المراد بهم أهل الكتاب شرح مسائل الجاهلية نعم wato abin nufi da su su ne ahalul kitab daga cikin yahudawa da nasara domin su yahudawa a wajensu akwai littafi shine a taura wanda Allah ya saukar da ita ga Musa alaihi salam su kuma nasara a wajensu akwai littafin injila wanda Allah ya saukar da shi ga annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam saboda wannan dalili an ba su attaura an ba su injila an ba su zabura sai aka kira su da suna ahlul kitab su a yanzu ana wawaita shi wannan kalma na ahli kitab ga at-taura wato su su ainihin nasara suna wawaitawa ga at-taura suna kiran shi al al qadim wato old testament old testament an gane suna kira at taura akwai a cikin bible akwai bangare wanda yake da alaka da tarihi na ainihin annabi musa alaihi salam to suna kiran shi da suna al'ahadul qadim old testament suna fatan gane au Al'asar al-qadima ko fallayen takaddu wanda suke Waye wa kuma ala al-injil kuma suna wawaitawa ga injila suna kiran su fallayen takarda na sabon alkawari abin da suke nufi duk wani abin da ya zo cikin injila din na annabi isa ya yi karo da na annabi musa za a ajiye na musa sai a dauki na isa suna da kasa abin zuwa ga old testament new testament an gani za ka suna kama hujja da old testament amma da sharaɗin bai yi karo da new testament ba in ya yi karo da new din to sai su gaya ma cewa ai annabi musa ya zo annabi isa ya zo ya goge ainihin wasu abubuwa na ainihin ayyan wato ne na old testament wannan a cikin istilahin su kenan ba wa'annan guda biyun da a taura da injila wato littattafai guda biyu ne masu girma wanda Allah ya saukar da su da annabawa guda biyu masu daraja su ne annabi Musa da Isa alaihi salam musamman an a taura. lallai a taura littafi ne mai girma wal injil mukammil laha shi injila ya kammala shi ne yau in an ce za a ɗauki injila wasu abubuwa da yawa na addini ba ba za a yi ba a cikin injila babu hudud babu ainihin hukunce-hukuncen zartar da hukuncin shari'a dole ne idan kiristoci za su yi wannan sai sun koma zuwa ga ainihin attaura wannan kuma attaurar da muke magana da injila gaba daya ba fa shine hakikanin attaura da injilan da Allah ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam kada wani ya kuskure zai dauko bible ya ce shine attaurar da aka saukar a attauran nan da injilan nan da muke gani na bible da sauransu wato malamansu. Allah ta'ala ya ba su amana na littafin sun ka canza shi Allah ya ba su amana na littafin sai su goge wani abu su rubuta wani abu su yi kaza su yi kaza da zuwan haka nan da haka sai aka canza da yawa daga cikin abubuwa daga cikin attaura da injila amma har yanzu akwai wasu burbushin abubuwa masu kyau a cikin bible akwai kuma abubuwa da yawa wanda sun saba wa musulunci a cikin bible a gane wannan ko da saboda kada mutum ya zo ya ga ya ce duk abin da ya gani a cikin bible zai yadda cewa daga wajen Allah ne akwai abubuwa da yawa ra'ayin malamai ne suka cusa suka goge maganan Allah daga cikinsa a fatatma una an yi uminu da ku? wa min fariqun minhum ma'una kalaman la mai thumma hu min ba'adi ma aka hum ya'lamun da yawa daga cikinsu suna jin maganan Allah su yahuda da nasara sai su canza shi su karkatar da shi bayan sun gane abin da ke cikinsa alhali suna sane an gane wannan aiki min allazina hadu yuharrifuna al-kalima am ashe su yahudawa suna canza kalmomi daga inda suke inna anzalna tawrata fiha hudaw wa nur ya kuma an-nabiyyun allazina aslamu lil ladzina hadu wal rabbaniyun wal ahbar bima sufizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada Allah yana ba mu labarin cewa ya dauki at-taura ya damka shi a hannun manya-manyan malaman su amma daga baya manyan malamai suka ci amana suka canza abin da ke cikin littafin kul man anzalal kitaba allazi ja'a bihi musa duran wa hudan linnas taj'alunahu qaradi tubdunaha wa tukhfuna kathira gashi nan da sauran fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna li hadha min indillah suna rubuta su suna rubuta littafi da hannunsu ba sai ku ce daga wajen Allah yake an gane to mutanen da suke da ɗabi'a irin wannan zai yi a amince ma littafin da suke da shi a hannun yanzu zai yi ba baka littafin da ke hannun su yanzu ba shine na taura ba sai dai akwai wasu ayoyi za a yi cewa ayoyi ne na taura har yanzu suna nan cikin injila suna cikin alqur'ani da suna nan a cikin littafin da da injila da sauransu to saboda wannan da aka kira su da suna ahli kitab saboda suna da littafin sama littafi da aka saukar daga Allah wato dan a bambanta tsakanin su da wasu wanda ba su da littafi a bambanta tsakanin su da kafiran maka da majusawa da ire-iren kafirai wanda kwata-kwata ba su da littafi daga sama amma su ummiyun su wane ne ummiyun abinda ake nufi da ummiyun su ne larabawa allazina la yazinuna bi ziyadatin wanda ba sa yin addini da addinan nan guda biyu su ba sa yin yahudanci ba sa yin nasaranci an samu suna ummiyin jadi na ummi nisbatan ila al-um wato nisba zuwa ga uwa wane ne ummi ummi shine wanda la ya qara'u wa la yaktu baya karatu baya rubutu domin su larabawa mutane ne ba sa karatu ba sa rubutu galibi ba sa yi ba su da wani littafi kafin sauka alkur'ani saboda aka kira su da suna ummiyun huwa allazi ba'atha fil na rasulan minhum Allah shi ne saukar da ainihin Allah ya saukar cikin ummiyai ya saukar da manzo daga cikinsu wato mutanen da ba su da littafin sama ba sa iya karatu ba sa iya rubutu Allah ya sauka musu da manzo daga cikin su wa ma anzalna ilayhim qablaka min nazir ba mu taɓa zuwa musu da wasu littafai da suke karantawa ba su littafai da suke karantawa wa ma anzalna ilayhim qablaka min nazir sannan ba mu taɓa aikawa gare su wato zuwa gare su kafin zuwanka ba mu taɓa aika musu wani mai gargadi ba sai Allah ta'ala ya ce dan ka yi gargadi ga mutane wanda ba a yi gargadi ga ubanninsu ba eh amma me za mu ce kan addinin annabi ibrahim shin kafiran maka mutanen maka ba a maka ba annabi ibrahim alaihi salam Allah ya turo shi ba har ya gina ka'aba zamanin ya wuce Eh. aya da cikin zabi har da zaka bal huwa al-haqqu ne tun litunzira qauman ma tafi min nadhirin min qablika eh? Allah ya nuna bai ma aiko musu da manzo gabanin ka ba gabanin annabi bai bai tura musu manzo ba kuma alhali mun san cewa annabi Ibrahim alaihi salam ya zo gare su ya isa musu da sako sannan kuma ya gina Ka'aba har ma za ga kafiran maka suna yin aikin hajji kafiran maka suna yin wasu abubuwa na ainihin musulunci kafin wannan mutumin ya zo amru bin luhai al-khuzai an gane wannan ko sai a ce an shaka layi wato lokaci tun lokacin daga lokacin da amru bin khuzai bin luhai al-khuzai ya zo tun daga lokacin babu wani manzon da ya ƙara zuwa musu an gane sun san da amru bin luhai al-khuzai ya zo ya lalata musu addini ba a ƙara turo musu wani manzo ba shi ma annabi ibrahim lokacin da ya zo ai bai zo musu da littafin da za su karanta ya zama kowa ya koyi karatu ya iya karatu ya yi rubutu ba an gane wannan suna nan a matsayin su na ummiyun an gane amma dangane da ainihin bautan gunki ya faru ne tun zamanin amr bin luhai daga nan har lokacin da manzo Allah ya zo tarar da su to nan ne za mu ɗauka tun daga lokacin ba a turo musu da wani manzo wanda zai shiryar da su ya nuna musu hanya wanda yake madaidaici ba na'am to annabi Isma'il ai ya larabci ana kiran su al-arabul musta'araba laraba wanda suka larabci shi asalin shi ba balarabe bane ya zauna cikin larabawa ya yi aure ya daɗe ya hayyafa sai ya larabci an gane kamar yadda ake cewa wasu a ce mallawa asalinsu daga mali sai suka hausance ko mallawa kaga duk wani babban malle daga da asalin shi daga mali ai mallawa ne su ai kaza ne sauran zakar irin wanda zaka wani asalin shi ba yaren shi bane amma yanzu in zauna lokaci mai tsawo shikenan yanzu kamar nan gaba hausa fulani zai zai iya wahala ma iya bambanta su zaka wanda ya ce shi ba hausa ne ko daga gari ka zama fulani ne duk da gaba ɗaya na fulani zai ce shi ba hausa <laughs> to suna da alaƙa wasi alaƙa mai ƙarfi tsakanin hausa da fulani lokaci mai tsawo Ba a narke gaba daya ba za ka iya shi Za za ka cewa masu faɗa da da musulunci a nan arewa sai su rinka cewa hausa fulani kaza saboda ba su iya rarrabe tsakanin hausa da fulani ba in ka taba wannan to ka taba wannan saboda akwai auratayya tsakanin juna a gane wanda yana da wuya ka iya rarrabewa tsakanin su sai dai irin fulanin ƙauyen nan suke jin haushin bahaushe sai sun ɗauki mataki kan bahaushe saboda mataki za ka ɗauka zumunci ya riga ya haɗu ai tun da zumunci ya riga ya haɗu ya kullu to duk wani adawan za ka yi kana yi ne kawai na shirme an gane ko wannan shine ma'anan al'ummiyin annabi ya siffanta annabinsa cewa ummi ne shi Allah ya siffanta annabinsa cewa shi ummi ne shi allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi wa'annan da suke bin manzo annabi wanda yake ba ummi wanda za su same shi abin rubutawa a cikin attaura eh, wato da injira annabin nan yana umuta da kyakkyawan aiki yana hana su munkari wato kasancewar shi ummi baya karatu baya rubutu amma kuma duk da haka baya rubutu baya karatu amma ya zo da wannan littafi mai girma wannan dalili ne akan gaskiyar manzancinsa a cikin wannan akwai mu'jiza baya karatu baya rubutu amma kuma ya zo da littafin da ya gagari masu karatu masu rubutu ina mu tsaya su larabawa su ne ummiyun shi ma annabin su ba umme ne shi eh. Sheikh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i hazihi da awatuna wa aqidatuna ذهبت ذات ليلة إلى بعض أهل نجران Sheikh Mukbil Allah ya masa rahama yana cewa na tafi wani dare zuwa ga sashen mutanen Najran. ina ne najran wani gari ne a saudiya an gane garin najran a cikin saudiya yake an gane ai na tafi wata rana zuwa ga sashen mutanen najran sai na samu wani littafi daga cikin littattafansu sai na samu na karanta a cikinsa sai gashi a cikin littafin su wayannan yan shi'a din yan makarima sai gashi a cikin littafin akwai bata ne karkashin ayan nan inna Allah ya amurukum an tazbahu bakara lalle Allah yana umurtan ku ku yanka sanuwa lalle Allah yana umurtan ku yanka me sanuwa ce sanuwa ana ita ce Aisha a gari Allah ya ce a yanka sanuwa kace abin da ake nufi da sanuwa a nan wajen yana nufin a yanka Aisha ne radiyallahu anha wa kullu muslimin yaqra'u al-Qur'an kowane musulmi dukkan musulmin da ke karatun qur'ani ya san wannan aya ba an saukar da shi ga aisha ba ne ayan nan yana magana ne zamanin annabi musa ne ba zamanin annabi musa akwai aisha kuma in muka duba karinan maganan ai mun san ba shi da alaka da aisha maganan karina ne na wasu mutane wani wasu mutane ga suka kashe wani mutum aka zo aka samu annabin Allah ana so annabin Allah ya tona asirin wannan mutum wane ne wanda ya kisa nan an gane wannan ko sai aka je wajen annabi Musa alaihi salam aka kai kara gare shi cewa muna so a gano mana wanda ya kisa ne sai annabi Musa ce to ba zan iya ganowa ba sai ta hanyar wahayi ba zan gaya ma Allah duk abin da Allah ya faɗa shi kenan sai ya ce sai ya je yayi magana da Allah da yayi magana da Allah sai Allah ya ce sai ya ce inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara sai annabi Musa ce to Allah yana umurtan ku ku yanka sanuwa in har kuna so ku gano wanda wanda wanda yake sa din alu a tattaki juna huzwa kace za ka rike mu da injili ne kace mu yanka sanuwa ala sai ce a qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin sai ina neman tsari da Allah in kasance daga cikin jahilai a nan wajen suna ta suna ta tsawaita abun qala a'udhu lana rabbaka yubayyin lana min mahiya ka roƙa mana ubangiji ka ya bayyana mana menene ita ala inna wuya yaqulu inna inna ha baqara la faridun wala bikirun awanun bayna zalim ha fa'alu ma tu ma tu maru alu du la la rabbaka yubayyin la ma launuha hadda launin ma suke so suna ta kakalan suna ta idan zuwa na Aisha ne kaje suka ce kai qalu la rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashaba alaina wa inna insha Allah bikum lahiqun ah, wa inna insha Allah insha Allah tamutadun a lokacin nan annabu annabi Musa ya gaya musu cewa ga yanda sanuwan yake kaga a nan wajen kuma an ɗauko samiyan an yanka malaman tafsiri kaulan wahidan sun tabbatar da wato an yanka wannan sanuwan kuma sannan an gano wanda yake san kai amma sai yan shi'a saboda muguwar manufa sai suka murda ayan zuwa ga Aisha radiyallahu anha suna fasara jibti wa tagut an gane suna fasara shi da Abubakar da Umar ah, fil Islam wato gudunmu wanda suka bayar gudunmu wanda wa'annan suka bayar gudunmu wansu mai albarka a cikin musulunci su Abubakar da Umar wato a cikin zamanin annabta da bayan zamanin annabta wato abu ne sananne wajen kowane musulmi ko in ka duba tarihi irin gudunmawar da abubakar suka bayar baya misaltuwa gudunmawansu sanannu ne amma kuma yanzu gashi sun zama to su ne jibiti da dagut shin mutane irin wannan akwai alkhairi tare da su babu kuma lallai mun karanta irin gudunmawar da suka bayar mun samu labari da isnadi ingantacce cewa wato kuma mutawatir cewa da abubakar da umar suna daga cikin 'yan aljanna domin sun halarci yakin badar kuma duk wanda ya halarci wanda yaki dan aljanna ne sannan kuma suna daga cikin ashara mubashari na biljanna yan aljanna ne shi yan aljanna ne su sannan kuma suna daga cikin wasabi ulal awwalun wanda Allah yake radiyallahu anhu a gane wannan almuhim dai suna da gudunmawa mai girman gaske da suka ba musulunci wanda tarihin musulunci ba zai cika ba idan aka yi watsi da tarihin abubakar da umar an gane ko? mutakasira sai hmm. eh, kamar yadda hadisai masu yawa suka zo da haka na'am su wayannan miyagun yan shi'a yan makarima su suna rayawa ga mabiyansu cewa wai su lallai sun suna san ahalul bai a gane ku suna rayawa mabiya cewa su suna san ahalul bai wa ma aksarul bala wa ma aksarul bala me ya kai yawan bala'i wanda ya shiga ga musulunci saboda da'awan san mutanen gidan annabi da yawa akwai bala'o'i da musibu da yawa da aka shigar da su cikin musulunci da sababin wai ana son mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ana yin amfani da son mutanen gidan annabi dan a cimma buri na rusa addini a gani duk ɗan bid'a gaba ɗaya suna da tarko na farauta babu wani ɗan bid'a face yana da wani tarko wanda shi ya dana dan yayi ya faroci mutane da su su shi'a sun yi amfani da tarko na ahlul bait cewa addinin su da aqidan su ya zo ne daga gidan manzon Allah shi jahilin ya dace wannan addini daga gidan manzon Allah ya zo da na taba ji wannan shi na cewa daga dauki mazhaba wanda ya zo daga gidan manzon Allah daga dauki mazhaba mazhaban Malik mazhaban Abu Hanifa duk waɗannan suna wajen gidan Annabi amma ga mazhaban Ja'fariyya wanda ya zo ne daga gida daga mu dai in kai ba za ka yi mu muna yin da cikin gida ne a ga mutumin da yake da karamin ilimi zai ɗauka daga gaske na cikin gidan ne bai san cewa wannan mazhaba na jafariya ya nisanci musulunci nesa ba kusa ba saura kaɗan ya dumfari yahudanci ina fatan gane wannan saboda ka aƙidun yahudawa ne cike da wannan amma sai aka rabe da cewa wai ana bin ahalin bait kuma yadda kamar yadda sufiya su kuma su baye sai suka yi amfani da kalmar zikiri ina yan muhammadawa eh su yan muhammadawa ne masu zikiri masu ambatan Allah babu wani mai ambatan Allah kamar mu inna fi khalqi wani yana janyo aya inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi wani har, wan nahar la ayatin li ulil albab yace su wane ne masu hankali babu wani mai hankali zai mai zikiri ki mu ne masu hankali wai duk da wannan kidan da suke suna rawa suna tsalle suna masu hankali yace an ce na yazkuruna laha su wane ne na yazkuruna laha mu ne an ahlul zikr da irin wannan hankalin suke tsafa tsafa suke ba da layoyi da guraye ga yan fashi da yankin nafas an gani suke ba karuwai asiri don su shahara su dinga samun kasuwa duk wani sharri kaga ainihin ana luwaɗi wallahi tallahi luwaɗi wani abu wani lokaci ire-iren malaman ne to ina ina maganar ulul albab ga irin wayannan mutane wanda duk wani kofofi kofa na miyagun abubuwa su suke bude shi in kaga fashi ya tsananta akwai hannunsa a ciki zinace zinace ya tsananta akwai hannunsa a ciki tsafe tsafe ya tsananta akwai hannun a ciki ina ba gane kamar su sai ce ai su ne masu zikiri akwai wani akwai wani ya wallahi tallahi ana kin wannan maulidin da muke yi wallahi abin da ya sake kin maulidin nan ba a san a ambaci annabi ne manzon ne ko ake ki yace wallahi makiya manzo ne dan manzo ne ba sa so bai muke a maulidi in ba an bata manzo ba manzo ne ba ma so muke karanta hadisan shi kullum kullum sai mun karanta hadisi mu karanta bukhari mu karanta muslim mu karanta tirmidhi qala rasulullah muna so mu san maganar manzo Allah mai aiki da shi manzo ne ba ma so muke karanta tarihinsa tun daga ainihin yan rauda har zuwa ga ainihin dattawa manzo ne ba manzo muka ce a ringa fifita maganar manzo akan na kowa amma ku kuna fifita maganar shehunan ku akan na manzo ina ba san gane wannan to haka za ga yan biriya sai su rabe da wani abu mai kyau don su cimma wani buri mummuna da shi haka yan biriya suke kaga yan biriya zai zikiri sai ayan nan na zikiri sai su an saukar da shi ne gare su babu wani mai zikiri sai su amma an karaka su sai zikirin daga shirka a ciki sai biri'a sai sabon Allah cikin shi Kuna To haka ‘yan ƙur'ani za su ma su suna bin ƙur'ani ne zalla ƙur'anin da Allah ya aiko zuwa ga manzo. To kowa dai sai ya rabe da wani abu mai kyau dan ya cimma mummunan buri. Na'am. Saboda irin wa'annan ainihin ƙaryace-ƙaryace da irin wa'annan barna din Da irin wannan da'awa na ƙarya mutum ya ringa da'awan wai yana bin ahlul bait alhali babu ruwan ahlul bait da su. bi kuma saboda da yawa daga cikin musulmai sun jahilci addinin su mutahayyiran har ya zamanto da yawa daga cikin sun wayi gari rudaddu da yawa daga cikin su sun wayi gari a rude kama adbaruna bi zalim kama bi kamar yadda suka bamu labarin haka saboda ainihin da'awa tsinanniyar da'awa saboda irin mummunan da'awa na ainihin 'yan communism da kuma 'yan ba'asiya wato 'yan ba'as wato rassa ne na communism ana samun aƙidan ba'as a ƙasar suriya aƙidan hafiz al-assad ne da kuma ƙasar iraq saddam hussein yana da fahimta na ba'as wato shi wannan ba'as ɗin aƙida ne na siyasa aƙida na kishin ƙasa ka fifita larabci akan musulunci ka balarabe suna kira shi uruba adda'awa ilal uruba wato kira zuwa ga goyon bayan fatan larabci wariyar launin fata balarabe ya fi kowa daraja sannan ka fifita larabci akan kowane addini wato ma'ana lazumin wannan ko da mutum kirista ne in balarabe ya fi musulmi bakin fata an gane haka mu dawo mu haɗu dukan mu larabawa da kiristoci da musulmi a manta da bambance-bambance kuma mu fifita ainihin yarenmu da larabcinmu akan addini saboda haka su 'yan ba'a wato suna fifita wannan yare na larabci shine tambayar da aka yi wa al'allama ibn baz rahimahullah cewa wasu mutane suna ganin abin da ya sa larabawa suka ci baya ba su samu nasara a cikin da'awansu ba a cikin al'amarinsu ba gashi turawa sun samu nasara turawa suna da irin su kungiyoyi da suka hada irin su nato da irin su bai irin kungiyar da ke hada su irin su eh, european union wanda wannan european ya hada duk turawa gaba daya a cikinsu, an gane ba ruwansu da bambance bambance da ke tsakaninsu, to wannan shi yasa suka samu nasara to su ma larabawa ya kamata su manta da wannan kirista ne wannan mai bautan gunki ne wannan kaza ne wannan kaza ne kawai a zo a haɗu larabawa a fifita wannan larabcin akan komai shi ne aka tambayi ibn bas yaya irin wannan da'awa sai ke cewa masu wannan magana ƙarya suke yi yace balarabe da can wulaƙantacce ne yana kiwon raƙumi duniya ma ba wanda ya san da shi abin da yasa balarabe ya samu daraja shine musulunci in balarabe bai dawo zuwa ga musulunci ba har abada ba zai samu daraja ba ina ba gane kenan wannan da awa na kira zuwa ga kishin larabci a yi watsi da kishin musulunci awa ce wacce ba ta da ainihin alaƙa da ainihin gaskiya to shi ne aƙidan yan ba'atiya duk wanda yake da wannan aƙida yana da kalmomin da yake faɗa wanda ya sa shi rinda an gane wannan ko shi ya sanya malamai sun ce duk wanda yake da aƙidan ba'as kuma ya kudirce abin da wannan aƙida ya ƙunsa kafiri ne shi an gane wannan da mutumin da yake da aƙidan communism kuma ya kudurci abin da suke faɗa na rashin yarda da Allah da kuma wasu dokokinsu da suke da shi wanda ya yi karo da addini shi ma kafiri ne shi ba haka ma hatta democrat mutumin da yake da aƙidan demokradiyya ya ɗauke shi a matsayin aƙidan shi yana ganin wato a cire musulunci a cire ainihin shari'a musulunci a cikin tsarin rayuwa musulunci kawai yana amfani a masallaci ne kawai da gida amma abin da ya shafi ofis abin da ya shafi tsarin mulki abin da ya shafi kasuwanci da sauransu a cire musulunci a ciki na ba san gane ana kiran wa'annan yan ilmaniyin ko yan almaniye yan secularist masu da secularism cewa addinin musulunci kawai an san shi ne a masallaci kada a shigo da shi cikin tsarin mulki kada a shigo da shi cikin kasuwanci kada a shigo da shi cikin tattalin arziki tattalin arziki akwai capitalism akwai socialism akwai kaza kaza to wanda ya kudurce wannan ko yana sallah ko yana azumi ko yana zaka ya fita musulunci an gane wannan to shin a Najeriya akwai masu wannan aƙida yan communist yan socialist ko kuma yan democrat eh? shi ne mutumin da yake da abin a matsayin aƙida yana da ainihin demokradiyya ya yarda da shi a matsayin aƙida har yana yana ainihin suka yana gugan zana da sukan shari'a musulunci to a shari'a musulunci bai dace da wannan karni na 20 ba shari'a musulunci akwai wasu abubuwa na ainihin takura ma al'umma akwai wasu abubuwa na take yancin bil'adama akwai wasu abubuwa na rashin wayewa da ƙauyanci abin da ya fi dacewa ga al'umma shine mutane su zauna su da kansu su tsara nasu ainihin tsarin rayuwa akwai masu wani aƙida akwai wanda ka sani wanda za ka iya nuna mu cewa shi dan democrat ne bi ma'azan kalima galiban 'yan siyasar najeriya 'yan neman tuwo ne masu siyasa ba wai sun ɗauki siyasa a matsayin aƙida ba ne yaya za mu fahimci hakan jama'a za ka ga mutum yana apc kaga inda aƙidan shi ne in ya ga an ƙi bashi ainihin an ki bashi ainihin mai an ki bashi ticket na ya fito gwamna ko ya fito shugaban kasa ko ya fito chairman sai canza shida alhali kowace tana da nasa aqidan kowace PDP tana da nata manufofin APC ma da nashi amma kuma shi bai san manufofin ba kawai yana ganin an an ki bashi kujera nan an bashi abin ticket nan sai ka sai ka ya kuma yana daga yana PDP ana fawa in kuma aka hana sha PDP zai zawo APC kaga wannan zai nuna ma kawai yan siyasar Najeriya musamman musulmi ba su da aƙida wato ma'ana ba su da aƙida ta siyasa shin mun fi so su samu aƙidar siyasa ko kuma gara Allah ya kashe sa haka ya zama to ba su da aƙida wanda zan iya cewa yana da aƙidan Allahu a'lam shine mutum ɗaya wanda yake shugaban nan da shugaban da PRP ya wato wannan bi ma'anar kalma aƙidan shi ne ina ba gane ya yi imani da abun bi ma'anar kalima shi tuntuni yana kan wannan fatin ko bai yarda ya canza manufa ba da abin da wannan fati ta yarda da shi shi ma yana tare da ita misali irin waɗannan su ne ba ma so su yawaita muna so mutane mutum yana da kishin addinin shi tare da shi yawa a zuciyar shi akwai addini ko da yana siyasar nan to za mu samu saukin shi eh kasan sai ce ya san ba Allah ne wannan sai ce ta ci kazanta gudun mata ashe kaga to an huta da shi kawai da ya je nema ya je neman kuɗi ne kawai ya sa jalin shi ne kawai shi ma ya dan samu riba kala an gane to irin wani wayannan zamu kafirta su la an gane wannan ko eh da kuma irin 'yan rafida 'yan shi'a rafida da 'yan sufiya allati tunfirul musulmin an da'awa ila Allah wanda suke kore musulmi daga masu da'awa suna kore musulmi daga masu da'awa zuwa ga Allah ra'aitu an ajma'a nubza an da'awati ahli sunna sai naga ya kamata in tattaro wasu yan fa'idoji wasu yan yanki dangane da da'awa na ahli sunna wal bil yaman ina son tattaro wasu bayanai don ka takaitatu game da da'awa na ahli sunna a yaman sai in ce wa billahi tawfiq duk da Allah muke neman dacewa Eh. to masha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da muka yi jiya cewa yan uwa da Allah a cikin a cikin aljihu da kuɗi saboda yau ana za a yi gidauniya kamar yadda aka saba gidauniyar tafsir baka yanzu yan uwa za su zagaya a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum